Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniyar. Masu rai Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar Rasha ta yi lugudan wuta ta sama a sassan babban birnin Ukraine wato Kiev ta hanyar amfani da jirage marasa matuka arin na jiya shine mafi muni da Rashan ta kai wa birnin tun bayan da ta fara yaƙi tsakaninta da Ukraine. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan birnin na Kiev ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan shekara-shekara na zagayowar kafa birnin a yau lahadi magajin garin na birnin kiv vitali klitschko ya tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar hare-haren da rasha ta kai a hannu guda kuma mayakan sama na rundunar sojojin ukraine sun ce sun harbo jimlar jirage hamsin daga cikin jiragen da rasha ta yi amfani da su wajen kai farmaki a daren jiya asabar. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana mamaki da makarɗuwa game da wasikar shugaban rundunar sojojin Sudan da ke neman a sauya jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyuka na musamman a Sudan Mr. Bolka Fathers. janar alburhan a cikin wasikar ya zargi bolka da yin damfara wajen gudanar da ayyukansa ta hanyar jirkita muhimman bayanai game da halin da ake ciki a Sudan musamman al'amuran da suka shafi siyasa waɗanda ke da nasaba da batun miƙa mulki ga hannun farar hula gabanin barkewar tarzoma a ƙasar ta Sudan. A sa ga wasiƙa ta janar Alburhan, Mr. Antonio Guterres ya ce yana alfahari da yadda jakadan na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ke tafiyar da ayyukansa shugaba joe biden da shugaban majalisar wakilan amurka kevin mccarthy sun cimma yarjejeniya bisa sharaɗi game da dokar da za ta ƙara yawan kuɗaɗen da shugaban ke da hurumin karɓa da nufin kaucewa duk wani giɓi da ka iya haifar da matsala ga sha'anin tattalin arzikin amurka mr makafi ya ce majalisar wakilan za ta kaɗa ƙuri'a game da wannan batu a ranar laraba ta makon gobe yayin da majalisar dattawa ta sami ƙarin lokacin tafkata ta muhawarar dangane da ƙudurin dokar daga nan zuwa ranar biyar ga watan gobe na yuli yayin da ba a kai ga sanin cikakkun bayanai ba game da daftarin ƙudurin dokar da kuma yarjejeniyar da aka cimma a iya cewa ɓangarorin biyu sun cimma nasara labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc al'ummar turkiya na jefa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a yau lahadi an gudanar da zagaye na farko na zaben a farkon wannan wata na mayu amma shugaban ƙasar recep tayyip erdogan wanda ya shafe shekaru ashirin yana mulkin ƙasar ya gaza samun adadin ƙuri'un da za su bashi nasarar lashe zaben kemal kilikdaroglu mai shekaru 74 da jam'iyyun hamayya shida ke marawa baya shi ke kalubalantar shugaba erdogan a zaben a gaida mahmud kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba yes, folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. abin shirin ta wannan makon marigayi ya Tina Tauna. ‘Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdu. Idan kuna bibiyar al'amuran da ke faruwa a ƙasashen duniya ba za ku kasa jin labarin rasuwar fitacce mawaƙiyan nan ba Amurka bakar fata ba Tina Tona. wadda kamar mata da dama a ƙasashen duniya musamman ma a nahiyar Afirka mijinta ya gasa mata aya a hannu a gidan aure. Yau ita ce kallabinmu ta mako. kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi kan rayuwar kallabin shirin ta wannan makon, bari mu faro tako da batun shirin miƙa mulki da rantsar da sabon shugaban ƙasa a Najeriya. da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya inda tuni abuja babban birnin tarayyar najeriya ya cika ya batse da baki daga ko'ina a faɗin duniya maza da mata sai dai banda zuwa rumfunan zaɓe domin kaɗa kuri'a da rantsar da zaɓaɓɓun shugabanni izuwa yanzu mata ba su kai ga samun tsayawa takara da lashe zaɓe da ya wuce na ƙananan hukumomi da majalisun tarayya ƙalilan ba duk da haka bai sa sun yi ƙasa a gwiwa ba sabili da hankoron samun gwamnatin da za ta kai su ga cimma burinsu. To yaya mata suka ɗauki gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai barin gado kuma menene fatarsu ga gwamnatin Bola Tinubu da za ta karɓi mulki gobe? Amsoshin da shirin kallabi ya nemi amsa nan wannan makon ga abin da Dr. Fatima Muhammad Goni da sarauniya Rabi'atu Umar Sa'id suka shaida wa shirin inda ambasa da Fatima ta fara da bayyana cewa. shekara takwas an yi gwagwarmaya talakawa marayu widows sauransu eh, sun baiwa wannan gwamnati da take tattara kayanta take shurewa a gudumawa da kyau sun je filin zabe musamman ma wajen zaben shugaban kasa su yan grassroots sun yi dafifi wasu ma sun haihu ana naguda ana haihuwa aka zabi wannan gwamnati da take shudewa kash amma gaskiya musamman arewacin najeriya mata ba su samu ci gaba ba yadda aka yi musu alkawarruka sana'an yi abin ma'anta da matasa ba yara ba aikin yi da sauransu gaskiya ba a samu ci gaba ba a wurin tallafawa mata da matasa gaskiya wannan gwamnati take shudewa dai ta tattara kayanta ina ganin ta tafi mata ba su musamman ma arewacin najeriya gaskiya ba a samu ah, ci gaba ba. da Fatima na ji cikan kin nanata a arewacin Najeriya. Kina ganin su mata na sauran bangarorin su sun samu ci gaba kenan arewaci ne kawai aka bari a baya? Kudanci sun samu gaskiya. Irin su trader money ah, irin tallafa ma irin abubuwa na ci gaba da ake kawo su daga kasan waje musamman ma ba da jari da sauransu da kananan sana'o'i sun samu kudancin najeriya duk kudin su aka baiwa yanzu lagos ka je mai masu sai da tumatur mata da taruhu da kasa albasa duk abin da ake yi mata suna da jari akalla a kasara sun samu jari karkashin mataimakin shugaban kasa da zai shudi amma arewacin najeriya su aka bari a baya dalili shine idan za a zo a yi tallace gwamnati a ce wane zai zo ya yi shugaban kasa a yi kuriya to matan arewa wallahi sai inda su ya kare su suna rike da wayan nan ta ta torchlight na dubu uku biyar to su basu san yadda za a yi a cika ka'idoji su samu ba amma ana bukatar kuriya su kullum su in an tashi korea da su da 'ya'yansu matasa su ne a bakin korea amma idan an zo kaso za a generating wani abu a online a ce sai sun cika to mutumin da yake karkara yana dauke da telefon ta dubu biyar ta ina ne yake da labari shi yasa arewacin najeriya talauci ta yi mana katutu kuma ba a taimake mu ba to bari in koma wajen hajiya rabi'atu sa'idu a bauchi hajiya rabi'atu kin ji ita ra'ayin dr fatima muhammad gwani a dukan ku yan gwagwarmaya ne masu fafutukar ganin cewa mata da yara sun samu tagomashin rayuwa a najeriya yaya kike ganin yiki a taki mahangar irin ci gaban da mata suka samu musamman a najeriya a wannan shekaru takwas da gwamnatin apc karkashin shugaba muhammadu buhari ta kwashe tana mulkin najeriya abin da ta faɗa ba a siyasance ba ne abu ne wanda yake hakika hmm. saboda gwagwarmaya nan muna yin shi muna shiga muna gani gaskiya arewa an bar mu a baya da nisa an yi mana nisan da kafin mu farfado a kamo sai an samu jajirtacci sai da abin da ya sa na ce haka shine muna shiga ƙauyuka lunguna lunguna muna sauraron kokin talakawa muna ganin halin da suke ciki kuma abin da ya sa muka san cewa an bar mu a baya kenan matasa babu aiki yi kamar yadda ambasada ta faɗa kuma ana son su an tana magana wayan tokilas na tirifa billahi da ji wasu basu da shi kuma amma suna da katin zaɓe to kin ga akwai tauye haƙƙi da sauransu kuma a ƙasa matasa su ne ƙashin bayan al'umma to sannan kuma kika koma ɓangaren ilimi mowa shi ma muna baya sosai an bar mu a baya dan ba zan taɓa manta ba akwai yara da yawa wanda suke zube neman ruwan sha ma ana tura iyayen suna tura su su nemo ruwan da za a sha nema ba ma maganin zuwa makaranta ba in ka tafi makarantar babu abin zama babu malamai in ka ce malaman ba su je ba su ce wai ai ba su da mai a mashin ko ba ki ko ba waye kin gani mata na da ba jari an koma bara dole a samu mabarata da mutum ba zai zauna yunwa ya kashe shi ba kuma duk abin da za su ce sun jefa guriya Mm. Hajiya to da shike ya haƙuri ban da tsinan fashin ki ba da shike batu ne na ci gaban mata ake magana wanda kuma a kan shi ne daga ke ha ita da ta Fatima kuke gwagwarmaya a kai. Kuma gashi kun bayyana ra'ayin ku na kina ganin cewa wannan shekaru takwas da wannan gwamnati ta shafe tana mulkin Najeriya a ganin ku mata ba su samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu ba. A nan yanzu wace irin fata za a ce kenan kuna da shi a irin wannan gwagwarmaya da kuke na ganin cewa akan ce wai mai a mai uwa a gindin murhu wai baya cin tuwon gaya waje fata kuke da shi na ganin cewa gwamnati mai zuwa karkashin shugabancin bola ahmad tinubu cewa za ku samu ci gaban da kuke ganin ya kamata a ce mata sun samu a arewacin najeriya da ma najeriya baki daya alhamdulillah muna kyakkyawan gato da kyakkyawan fata idan muka da aka muka kalli yankin da ya fito abubuwan da ya taɓa kare abubuwan da ya in shi za a yi ƙasa mana sa ran mata za su iya samun ci gaba amma yanzu kan ci gaban mata gaskiya babu ci gaba. Na'am to bari mu koma wajen Dr. Fatima a Muhammad Gwani. Ambasada Fatima ga yadda kuka bayyana irin hangen rashin ci gaban da mata suka samu wace fata kuke da shi na ganin cewa mata musamman da ƙananan yara da matasa sun samu ci gaban da ya kamata a ce sun samu a najeriya musamman kuma a arewacin kamar yadda kika faɗa ko kuma mu ce a najeriya ma baki ɗaya. to allah ya sa shi shugaban kasa da zai kama yanzu ya zamanto ya tausaya mana mu ma arewa ga mu muna ta wahala yara mata matasa babu abin yi mata babu abin yi wurin kidnapping an shiga da su dazuka mata ne kuma wurin bada kuriya mata ne ya tuna cewa shi uh, a bola a tinubu wanda zai kama uh, mulki muna yi masa fatan alheri kuma ya tuna ya tausaya wa arewa ga ya'ya ba abun yi mata babu aiki yi ga dazuka ba lafiya ya kawo tsaro da sauransu to wannan shine fata na Allah Ubangiji ya zaunar da kasanmu Najeriya domin in kasa ba ta zauna lafiya ba wanda zai zo ya bulke ta saboda haka muna fatan kasa ta zauna lafiya to madalla amma a ƙarshe kafin a ki tafi ambasada zan so in ji bangaren matar shugaban ƙasa tun da akan ce wai ciwon ya mace na ya mace ne kuma gwagwarmayar da kuke dama na ganin cewa mata a najeriya ne sun ci gaba sun tsaya da kafafunsu a suma sun rika shan romo na mulkin demokaradiyya da ake a najeriya wace shahara zaki ba ita uwar gidan shugaban kasa idan ta shigo musamman ganin kowace ta shigo takan zo da nata irin irin salon abin da take ganin za ta yi ma al'umma so alhamdulillah akwai uwar gidan shugaban kasa akwai kuma uwar gidan ah, mataimakin shugaban kasa ita ma matar shugaban kasa ta yi first lady a lagos kuma ta zo ta yi senator saboda haka sun baiwa kasa gudunmawa mata su muna roko matan nan da suke ta wahala da 'ya'yanmu kuma a karkashin su suka zama matan shugaban kasa da matan mataimakin shugaban kasa su ta sauyawa mata sannan kuma kaso na mata ya kamata a ibo a ɗaura mata a kan kujerun gwamnati da kan kansila har zuwa to madalla bari mata kaso ministoci ne daraktocin general ne duka gaba daya a ba mata kaso su a nata bayanan madan tasilu ta ce ba matan arewacin najeriya kaɗai suka ɗanɗana kudansa a ƙarƙashin gwamnati mai barin gado ba ta kuma shawarta matakan da shugaban da za a rantsa gobe zai iya ɗauka na canza lamura wannan gwamnati dai kowa ya sani ko da ke akwai kalilan mutane da basu zaɓe ba su yi wannan zaɓen tun shekara takwas da suka wuce ba da cewa sun san za a yi abin kirki ba amma yawanci zan ce mutane sun fita sun yi zaɓe da cewa ai gwamnatin buhari na zuwa zai kawo canji canjin kuwa aka yi ta waka da ita za a yi canji kowa zai ji daɗi amma kuma ina son ce mu dai ta bangaren mata da matasa dai ba mu ga wannan canji ba ina ga har da mazama domin har mazama kuka suke jihohi daban-daban wurare daban-daban a wannan shekara takwas da suka wuce to kamar ta waɗanne bangarori kenan musamman a bangarori da zan faɗa manya-manya guda uku ne kuma mhm. kowane uku bangarorin suna da 'ya'yansu masu yawa mm-hmm. fari ina son ce game da da turanci za a ce hardship wato mutane sun ga azaba sun sha wahala wahalu daban-daban abu na biyu shine akwai maganan tsaro insecurity bai yi yanda aka ce za a more shi ba abu na uku babba kuma shine corruption namu ya fi misali ya fi abin da ni na yi girma na sani ina neman shekaru 60 yanzu a najeriya amma corruption da na gani a cikin shekara takwas ya fi min yawa za ki iya bada misalai musamman kamar ta fannin tsaro dinnan domin gwamnatin shugaba muhammadu buhari tana bayanin cewa wannan batun tsaron nan na ɗaya daga cikin nasarori da gwamnatin take cewa ta cimma kasancewa tana cewa an shawo kan 'yan boko haram an kama kwamandoji da yawa da da yawa sun mika kai sun mika sun ajiye makamai sun zo sun nemi sulhu to ai wani abin mamaki kenan da ni ya dame ni idan aka yi maganan insecurity sai a ce an sha kan shi domin ko yanzu da muke magana wurare da yawa kuka ake banditry ana kakkashe mutane village kauyuka daban-daban kamar babu gwamnati kamar ba a san me yake faruwa ba muna maganan yau kenan amma a cikin shekaru takwas nan ina son ba da misali da fari ana magana boko haram ne boko haram kuma ana maganan north east north din ma watakila jihohi biyu za a yi maganan adamawa ne da borno ake ta ji da boko haram daya daga cikin alkawalar da buhari ya mana da gwamnati shi shine wannan magana zance za ta kare batun boko haram ya kare amma tun shekara takwas nan abin yanzu ci ci take kamar da na ce ko yau ana kai a waɗansu jihohi kuma yanzu ba maganan state biyu ake ba ba maganan jihohi biyu ta boko haram ba ana maganan kidnapping ne ana maganan ana maganan kashe-kashe a kauyuka a kore mutane daga kauyensu babu noma ana maganan kidnapping idan kidnapping ma ba ma sai na kai da nisa ba domin ni mai maganan nan ni ma an kidnap na har so biyu ma don haka ne ba gida mutum zai kwanta ya ji salama in insecurity ko asibiti mutum yake ko a police station mutum na tsoro domin kamar insecurity mu ya zama gaba daya a ko ina ne da kana gadonka kana gidanka kana cikin mota ba inda aka huta ba kan hanyoyi ba kuma mata suka fi shan wahala a wannan abun a kauyuka a a kashe mutane a kashe maza a bar mata da wahala ba gona ba noma ba abinci to duka waɗannan abubuwan insecurity abinda buhari da gwamnatin shi suka yi alkawalin yi ba shi aka yi ba wai ma abin takaicin shine ba a ma cewa kuma lokacin gwamnatocin baya za a yi ta magana ana ta faɗa kuma suna muna ganin ɗan kokarinsu amma a wannan shekara takwas ba a ma faɗe shi a rediyo kaga gwamnonin da ake ta kisa a wurarensu suna nan suna yawon su har ma da gwamnati da president gaba ɗaya sai a je a kashe mutane a ɗarurrukansu ba wanda zai ce komai rediyo ba za su ɗauka ba ko hanawa ce kawai kowa ba ruwan shi balle a ce don kidnap a kidnap mutane amma mata a fyaɗe a cikin maganan kidnap nan a gaban iyalin mutum a kashe mutum a yanka cikin mata duk ana ta yi a cikin shekara takwas nan maganan insecurity mun ga bala'i gobe idan allah ya nuna mana za a rantsar da sabuwar gwamnati ba batun jam'iyya ake ba gwamnatin da za a rantsar gwamnati ce ta jam'iyyar apc amma a matsayin sabuwar gwamnati menene kuke so ku gani wannan gwamnati ta yi domin inganta rayuwar mata da kuma ƙananan yara da kike ambato? Wannan sabuwar gwamnati muna fatana da kuma da yawa a Najeriya fatanmu shine wahalar da aka sha a cikin shekaru takwas nan wannan gwamnati za ta gani ta canza ta. Maganan wahalan abinci, maganan a Najeriya hatta kudi ana saye ta ne a wani lokacin. Ka gama ban san ko kun gani bayan jarida amma mun gan shi yadda mata har su tube kaya domin domin wahalar da suke ciki to fatanmu da sabuwar gwamnatin nan ko da yake shi ma damuwa ya fara kama mu domin wannan gwamnatin ya fara nunawa kamar na tsofaffi ake tarawa already tun ba a ma suwa ba wanda aka ce an zaɓa din muka gan ya riga ya fara tafiyan asibiti to ban gane me za a yi ba kamar yadda gwamnatin buhari ma da ya ce mana za a nemo mata za su samu wurin shiga su samu tofa bakin su suma a gwamnatin shi har ya ce talatin bisa ɗari za a sa mata ba mu gan matan ba ba mu gan su ba yanzu kuma waɗanda mun ga ake ji da su ma waɗanda da ne suka sufa ko ta tsofaffi za a yi a najeriya ba mu gane ba fata na shine matasan nan da suka fito suka yi zaɓe wannan shekara to a nema a sa su duniya suke da da kwanya fito da abubuwa da duniya ke ciki za su iya kawo abubuwa da zai taimake najeriya najeriya ta tashi da kyau amma idan aka bi irin wanda gwamnati mai tafiya ta yi to wannan gwamnati ba za ta yi nasara ba fata na kuma cewa gwamnatin yanzu za su yi aminci muna bukatan amintattun mutane ne da za su ba da kai su ji nauyin najeriya su ga najeriya kasar su ne ba kawai sun zo su wala ba ne su yi suna su tafi muna neman kwararru kuma da suka san abin da suke yi me ya kamata menene za a ɗaga mu ma najeriya ta tashi kamar sauran kasashe kana a cikin abubuwa da suka ce za su yi shi to su ji tsoron allah su ma su yi ba wai kawai su zo su zauna a yi banza yadda aka saba ba idan sun yadda su yadda mata su sa matan nan talatin bisa ɗari da ya kamata kana a ba matasa zarafi da aka ce za a ba su tunda idan wannan gwamnati na so ta ci gaba to dole ne ta nemo mata da nemo matasa a hada amma kuma waɗanda ma sun sufa su ma su ba da hanya domin duniya ce komai da lokacin shi in an ci lokaci mutum ya ci lokacin shi ya wuce sai ya dan ba da wuri domin waɗansu masu yi a taka daban-daban masu sauraro Shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka, shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kallabinmu ta wannan makon ita ce fitacciyar mawaƙiyar nan bakar fata Tina Tona. Wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba tana da shekaru 83 a duniya, mawaƙiyar da ta samu lambobin yabo da dama ta ɗauki hankalin maza da mata musamman matasa a zamaninta. Binta Suleiman Yaro na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi matuƙar son salo da waƙoƙin Tina Tauna. Babu shakka rasuwar Tina Tauna muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna 'yan matanmu muna makaranta. Waƙoƙin Tina Tauna mun ji su kamar me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san ino karatun mu na Kur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan sun haba wato tina Turner sannan labarinta tun muna lokacin ma ba san yadda zaman aure sosai yake ba muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala mun san labarinta yadda ta sha wuya a hannun ike da dukan da yake mata da komai wato abu ne wanda duk mace in kina mace in kika ji irin wannan kika san irin wannan dole zai taba ki daga baya mu ma mun zo mun yi aure so ka duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su ka fahimta amma tina tana kam haba ai muna ce mata legs ne baby legs muke ce mata saboda kafafunta tana da very beautiful legs wato kafafu masu kyau ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa dole kafafuwan nan ita suna nunawa Kin ce kun yi yayin irin suturarta. Wato haba kadin dai ma faɗuwar wani abu da yanzu akwai wani ɗan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knockoff din nan a london ino da na madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba wannan <laughs> shekaru da suka wuce da dama <laughs> wannan skirt din mun sassaye su mun sa eno eh, in kika ganmu muna sa high heels din nan na tuna a makaranta high heels din nan muka sa su haba mu ma ga mun mun fito wato tina tana kenan you know ai tina tana ta yi suna ta shahara ta shahara To wace waka ta ce tafi burge ki? Waƙoƙinta sun taɓa kowa kuma ko ina a duniya an sani musamman wannan waƙa ta What's Love Got to Do With It wato waka ce wadda wani ko sunan what's love got to do with it wato menene so zai kai ga haka saboda in ka duba tsabin abin da ta wahala ne ba ta san soyayya ba tina tana ba ta san soyayya ba ba ta samu soyayya wurin uwarta ba ba ta samu soyayya wurin ubanta ba haka ta tashi daga nan tukuna har ta zo ta zo Allah ya taimake ta lokacin da ta tana shiga wurin inda ake dan wakoki din nan wata ran ta je din ya je yin waka ta je ta dauki mic ta yi ta fara waka daga nan inda suka haɗu kenan gani to ta zo ta zauna da shi sinan ma bata ji daɗin aure ba to bata san soyayya ba bata sani ba waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka haka little harsh amma saboda a yadda ta tashi ne daga baya ne bayan ta kubce ta gudu daga aikai Allah ya taimake ta ta samu yaron da ta aura ya da ta girme shi sosai amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan ta koma can inda ta zauna hankalin ta ya kwanta a nan ne har ta karasa yanzu ta zo ta rasa auren amma daga baya ne ta zo ta san menene so in gani so shine tambaya ta wannan what's love got to do with it ne mai tambaya ce ai gani ta ai tunetona kan mun ji mun ji rashin ta mun ji rashin tunetona duk da yake na daina jin waƙoƙi na jima ba na jin waƙoƙi amma dai yau rasuwan nan da muka ji kan mun tuna mun tuna jiya mm, mun tuna jiya mun tuna da <laughs> You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. must try to ignore Allah jikan marigayiya Tina Tona. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Hauwa Sharif da kuma Binta Suleiman Yaro a madadinsu da kuma dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Alheri ke muku fata alheri. To sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah kai mu domin jin wani sabon shirin kallabi. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai da safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ba injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri. Wassalam.